الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يوم منا عشرين دقوة جوات ربيع الآخر hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan sha ɗaya miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da ɗaya daidai muna wannan masallaci na shek abubakar mahamud gumi masallaci na juma'a muna karatun sahihul bukhari kamar yadda muka saba kuma mun shiga kitabul gusli a kitabul gusli mun yi babi na farko za mu je babi na biyu babu na rajuli ma'amura ake yi wato babin da zai mana bayani mutum da iyalansa wato kai da iyalinka mataka ake nufi ku yi wanka tare wato musulunci wayayyen addini ne addini ne mai ci gaba addini ne wanda yake yana da wuya ka samu wanda ya koyar da zamantakewa da mu'amala kyakkyawa kamar sa har yanzu duniyan kafici ba ta yi kusa da diddigen musulunci ba wajen wayewa za mu iya gane haka ta hanyar mu'amaloli zamantakewa hulɗa da dukkan abubuwa da ya jibinci rayuwa to yau mun zo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa’alihi wa sallam domin a kwatanta mana yadda rayuwa yake tsakanin mata da miji yanzu nan da za a ce wace ce matarsa ba ta taba hararansa ba to ina gaya maka da wuya da wuya ba mu ce babu ba amma dai kai sai an sha wuya to sai da tana aisha Allah ta'ala ya kara maka yadda da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasan wata rana suna hira ya kada baki yace in kina fushi da ni ina ganewa lokacin kuma da kike munna da ni ina fahimta take a'a to ya kake yi ka gane ku da kalmar ashe ba a harara ba a a baki ballantana bakar magana ballantana mugun aiki sayidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai in kina da wata damuwa tare da ni in muna fira kina murmushi kina dariya kikan ce bala wa mafi ibrahim sai wallahi ka ni kawai na rantse da ubangijin ibrahim kuwa ce to da na ji kin rantsuwa da ubangijin ibrahim na san kina da wata yan damuwa ta haka yi amma in ba ki da damuwa kikan ce bala wa rabbi muhammad na rantse da ubangijin muhammad ta kwashe da dariya ta ce albishirinka wallahi ko kalmar baki na ta ambaci sunanka ba zuciyarka duk dama mai ta kai kaji fa amma a yi ango ba hada wata ba an zo shi ma a shaɗa shagon mai shayi ana gari yayi yana tun yanzu sai kasan da matsala to na yi wannan shimfiɗa ne domin hadisin da za mu samanta حدثنا آدم بن أبي إياس قال سنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أروة عن عائشة قالت كنت أبتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قده يقال له الفرق كما كان إيشيوى الفرق ذكا كان إيكا أن تاشد هكا سيدي أقصى كيف تهاجعات ميمفن ضمه malaman luga suna cewa shine al-afqahu wanda ya fi fasaha ya fi kauce magwaranci ala kulli halin malam yana cewa ko imam al-bukhari yana cewa Allah ta'ala ya ji kansa adam dan abi ya yi mana hadisi shi adam dan abi iyas dangantakansa tana asqalan al ne wato garinsu su daya da mai fatihul bari ibn hajar al-asqalani Allah ta'ala ya ji kansu gaba daya sai dai wannan magabacin magabacin magabacin shi ne ne tsabafin ba qala sana ibn abi zaid shi kuma yana cewa ibn abi zaid shi ya mana hadisi ibn abi shi ne muhammad bin abdurrahman al-qashi Allah ya ji kansa an zuhuri daga Imam zuhuri muhammad bin muslim kenan an urwata shi kuma ya samo daga urwata bin zubar bin awam Allah ta'ala ya kara masa yadda an aisha ta daga sayyidina aw sayyidatina aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha hawa arzaha qalat ta ce da mu kuntu agtasilu na kasance ina yin wanka ana ni da kaina wannan biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min qadahin a masaki daya eh a masaki daya ba daban-daban ba ma ruwan ka gani yanzu a nan na rantse da Allah za shi da a samu wanda bai taba wanka da matar shi ba yawa ya ce abin haba a gwambaman bai nan. wai abin ya yi mashi baibai eh to in ma ka dubi wasu wayoyi har wasa suke yi in zai sa hannun sai ta rike hannun tana da'ani da'ani ayo ba zan baka ka ɗiba ba sai na ɗiba sai na ɗiba to ka gaya mu idan annabi sallallahu alaihi wasallam a gida an ce kana fi muhimmanci ahlihi hidiman iyalinsa yake kamar yanzu ka je ka iske matarka tana yanka alayyaho tana son ta tankaɗe ka ce kawo rariya sai yanka alayyahon ya ka gani iran ba zai daɗi ba ba za ku zama jini da tsoka ba ba za ku zama rayuwa da numfashi ba saboda haka abubuwa sai sun kyau eh? wato sai a yada ka a gari a ce watan shi ma yake wa tankaɗe in ka tankaɗe ma matanka gari ba za ka yi wa <laughs> sai ta shanye shi wanda jin matan shi bata shanye shi ba bai shanye ba baka gama cikin mu akwai wanda yake ga yin isha'i sai ya ce gida gida za ka tsari ni da mutiya a ban shi a riga kawai abinda Allah ya rufa a ban shi haka <laughs> Allah ka sa mun wannan yana nuna mana kusancin mata da miji ya fi kowane irin kusanci na ɗan adam ya sa malamai suka ce babu wani shamaki na kallo tsakanin mata da miji inda suna wanka tare masu cewa ba ya halarta daga tsanaicin matarka ko bai halarta daga tsaraicinka wannan ba gaskiya ba ne balma mai muhtasar rahimahullah yana cewa wa halalahu man nazru hatta al-farja yanzu saboda ɗebewa ko tambada ake cewa da sakwatanci ko a kuma wai sai a koma ana jima'i ta baki Allah akhlaki ke kankasan yahudawa to ka taba jin wannan a musulmi a zuba maka guba a zuba maka najasa sai ka san kafin ruwan halitta ya fita sai maziyi ma ya fita to ittifaqan duk malaman duniya maziyi najasa ce inda aka sami ikhtilafi mafi yawa suka ce maziyi najasa ce wasu suka ce ba najasa bace ya Allah mu daina kwaikwayon yahudawa a ɗabi'o'insu munana yawa duk irin inji irin nabiri ka taba ganin matarsa na tsotsan halittar ba din rashin hankali irin na jaki eh ka taba ganin jaka na halittar halittarsa sai kai wala karkaran na bani adam halittar da Allah ya fifita a dukkan halittu sai kai za ka lalace ka zama asfalar sashiri da Allah mu kula sai da aisha ta ce yi lahu wannan makakin ko ƙaryar ana ce masa alfahaku sunan shi kenan wasu sukan ce masa alfahaku mun ce ka yi fataha gawa ne al'asar kamar yadda malamai suka yi bayani imamun nawawi ma akan haka ya tafi rahimahullah ala kulli hali ashe ya halatta ku yi wanka ko na sanyi ko na tsarki kai da iyalinka Ba babu shamaki a waɗannan abubuwa tsakanin mai gida da uwar gidansa to amma ina kafin a shiga gida kan bada in an shiga gida fada abin da muka koma kenan yanzu waye wankan yanzu kenan yaro da ya zo wajen yarinya sai ya kokarin dajumarta ita ma ta zalika ba na gari kaman kashi ba abin yabo a fiti. akwai ma wanda ya mun kuka wai shi wallahi tallahi ya zai yi ne da a mashi a ba shi shawara Wajen sanda ya je kun wadda za ka aure shi zai ce fushi in bai taba ta ba na ce shawara kake so ya ce yi eh, to ka nemi mata wannan gantalalliya ce ka nemi mata duk yarinyar yadda ka je za ka aure ta take so ka rungume ta kafin ka rungume ta Allah kaɗai ya san adadin da suka runguma ta ka nemi mata kawai ba kininka ba ne alhabifatu bil habifina in kai ma ba habif din ba ne ka nemi saliha a tsayi ba da tsayi dina wannan shi ne abin da ya ba a gare mu da kuma ji tsoron Allah duk inda muke ala kulli halin muke wanka tare ka gamuwa zai rinka fankani jikina kila ya koma ciki na jikin ki ya koma ciki wannan duk bai bata ruwa duk bai hana shi tsarkinsa an gane ko shi yasa ake cewa hadisin da ake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yagtasila rajulu bi fadlil mar'ati da yawa malamai sun ce ba mausuli bane yawa wasu suka ce in ma an yi wasalin shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan mansuhi ne ba aiki da shi wannan ya share wancan za ka iya wankan tsarki da ruwan da matarka ta yi wankan tsarki ta rage za ka iya yin za ka iya wankan tsarki da ruwan da kai wankan tsarki ta rage za ku iya yi gaba ɗaya duk ba a aibi Allahumma sai in wani abu ya shiga na najasa zahiri ya canza kamanninsa ɗanɗanansa ƙanshinsa ko da kuma ba najasa ba ne ya canza masa waɗannan abubuwa ɗayan ukun nan ko duka to wannan ya zama ba mai tsarki ba in abin da ya haɗu da shi mai tsarki ne fa huwa sahir gairu musahhar wato tusta'mal fil adati wala tusta'mal fil ibadat za a yi amfani da shi a hidiman yau da kullum misali kamu ya shiga ko coca-cola ka siyo kwalba ka bude za ka sha sai kaɗan tashi sai yaron ka da jin yaro sai ya dudula a ruwan da za ka yi wankan tsanti ya canza mashi kama ko ɗanɗano ko launi ko ƙanshinsa to wannan bai hana kuma a dafa tuwo da shi ba ko a yi rigan shinkafa tunda mai tsarki ne an gane ko amma ba mai tsarkakewa ba za a yi amfani da shi a ayyuka na yau da kullum shi ne na al'ada amma ba za a yi amfani da shi a ayyuka na mene ibada ba ba alola ba tsarki, ba wanka na tsarki amma babul gudli da sa'i wa nahwi a babi na gaba babi na uku ke kenan cikin kitabul gudli yin wanka da sa'a daya sa'a sa'i ana nufin ma'auni ne kowane sa'i ɗaya yana da mujimibi hudu mujimibi kuma shine ɗan ƙoƙon nan da muke auna zakan kono zakan fidda kai wanda akan cika hudu na mutum ɗaya to sa'i ma'auni shi kenan ka ciko ruwa a ɗan wannan ɗaya ka zage cikowa ɗaya har so hudu to yana da daidai da sa'i ɗaya yanzu akan yi ma wani ɗin sa'in ne gaba ɗayan shi awo ɗaya ka gama da mene ga kamfonanka shi fa'i kaɗan ya rage a tiya bai ƙarin tafiya ba an fahimta ko shi yasa wasu malamai suka ce a ma'aunin matsili matsili ne da sulisi wasu su ce matsila ne ala kulli halin mujribi kenan nake nufi حدثنا عبد الله بن محمد قال ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على عاتها وبيننا وبينها حجاب قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي أن شعبة kajiri sa'in to wannan babi kamar yadda ake nuna mana in duk akwai babban abin da yake azamu a kai shine abin da fuqaha suke cewa illatil ma ko a teku kake za ka yi alola ko wanka kakkai banna da ba ka dibi daidai bukata kuma ba a cewa dole sai kaza ya danganta da jikina da jikinka kila da bambanci ko a alola ko a wankan tsarki duka ba a kan banna yawa israfi a wajen alola ko a wani sai bude famfo shawo yana alola ya wanke hannu ba wai ragewa ko kullewa yake ba har ya gama alolan famfon nan na zuba in an wasa in ya jinkiri ma wani ma sai ya kuskura baki ya zuba yana tari za ka yi alola da tuhan da ne almubazzaranci ba dan kaɗan ba sai mu kiyaye Allah ka tare mu a shi yasa mai risala yake cewa istihafi ne guduwi ne bid'a ce حدثنا عبد الله بن محمد امام البخاري انا شاء عبد الله بن محمد الجعفي يا من حديثي قال سنا عبد الصمد في كل ساجه cewa عبد الصمد دان عبد الوارث shi mana wannan hadisi qala sana shu'batu shi kuma ya sake cewa shu'ba dan hajjaj mun sha ambata shi baya shi mana wannan hadisi qala haddathni abubakar bin habs shi kuma ya ce abubakar dan habs shi abubakar dan habs jikan sahabi ne domin dan umar dan sa'ad dan abi waqas sa'ad bin abi waqas ne saboda aka jika ne na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Sa'ad bin Abi Waqqas qala sami'tu Aba Salamata yace na ji Abu Salama Abdullahi bin Abdurrahman bin Auf mun magana shi bai ba da dadewa ba Abu Salama ba ya kuli yaqulu dahaltu ana wa aku Aisha da ni da wani dan uwa na Aisha mun shiga wajenta wannan dan uwan nasa da yake nufi ba dan uwan haihuwa ne. ɗan uwan shayarwa ne an gani muna da ɗan uwa na wilada muna da ɗan uwa na raba to wannan ɗan uwa ne na raza'i ana cewa sunansa abdullahi bin yazid ɗan uwan aisha ne an shayar da su nono ɗaya san an shayar da kai nono ɗaya da wata biyan da kuka tashi kuna son juna aure haramun ne a tsakaninku. ya haramu bin razali ma ya haramu bi almusahar awul wulada duka ɗaya ne an gane ko shi ba a san mata masu kankan ba ɗaya ba ki sha'awa kin ɗauka kin dankwala mishi nono kake ba su da bakin ciki nan gaba ya haifi wata 'yan kuma daga baya ya gani ya ce yana so sai ya ce ai ta shayar da kai wacce ta shayar da kai a bashi ya kasa bacci wani lokaci kuma sai sai shaku sai wata ta sha ah, ba ta ɗan gidan wanke ba ne to ai akwai lokacin da muka zo gidan buki sai ta ba shi nono yana kwankwada har wajen so biyar daban-daban to kaga ya hankali in yi dubu ya tashi wani lokaci ma sai an yi auren sai ta kwale ni wannan ya auku a kaina ba a nini kaina ba a gabana <laughs> muna karatu na bulugul mahali da mata muna babin wannan babi na awamashayya muna bayanin duk matar da ta shayar da kai to tana matsayin uwa ce ta shayarwa ‘ya'yanta karankata kaf mata ba za ka aure ta ba ba za ka aure ɗayansu ba balantana ita saboda haka duk wani abin da ɗanta ba zai aura ba kai ma ba za ka aura ba wata baiwa Allah har kullum na tuna na kan mata du'a'i bayan mun gama majalisi sai ta bini gida ta ce malan karatun yau fa ya girgiza ni tabbas na taɓa ji wajen magabata na an ce miji na mamata ta shayar da shi na ce iye ta ce kwarai kuwa na ce idan wannan ya tabbata ba a wani a tsakanu to amma yanzu abin da za a yi ki tafi gida tun da kin taɓa ji ne yanzu ki je ki tabbata idan kin koma gidan mijinki to bi yadda za a yi kafin ki tafi gida kake yadda da ki ki ce kina laluran na mata haka aka yi kuma tattafi da sauran tsofaffi ai wance ta shayar da shi ai ta shayar da shi ya ma dade a hannunta tana jayawa ta dawo ta ce abu ya tabbata sai na ce to ki kira mun shi ne ta ki ce shi komai su zo su bi da yayan shi alhamdulillahi gwangwado yana da ilimin addini yayan ma haka muka zo muka zauna sai da na sha tale-tale <laughs> to suna da 'ya'ya manya-manya sun yi wayo ɗai tana gab da aure babban sai da na sha tale-tale ne ta shimfiɗa sannan na jire a kan ƙaddara da yadda ya waje ba mumini ya imani da ƙaddara duk suka yi sanyi su duk wani lafiya sannan na ce kunji kunji kunji kunji kunji kunji alhamdulillahi ba wanda ya mutsa sai na ce to amma saboda hankali ya natsu a je garin tun da akwai inda suka rayu ba nan ba sun suna jariran aje a bincika abinda ka samu sai ka gaya mun a yaje yi da kanshi ya fi sauki bayan wasu kwanaki ya dawo ya ce malam wallahi na bincika haka ne sai na ce to kaga ba aure a tsakaninku afallahu amma sala yawwa abinda aka yi da ƴaƴanka ne sunna kuka yi aure kuka yi domin rabbana la ina in nasina aw haɓa'ana kuma Allah ya ce na ansa an ɗauke kalami alƙalami rubuta zunubi ga mantuwa ko kuskure kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗi a hadisi aka ya kaurace mata ya sake ta sai ita yanzu tana gidan wani mijin kace to kaga inda imani yake aiki yawa Allah ka kare mu da imani Allah ya sa ya zan guzurin na aljanna da mu baki daya <clears throat> wannan duka ya dawo daga kalman da halto ana wa aku aishata ala aishata muka je muka shiga wajen sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha fasa'alaha akuha sai dan uwan nan nata na shayarwa ya tambaye ta an gusuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wai yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake wankansa suka habbai kullum sukan yi ittiba'i su bibi abubuwa domin su dace da sunna Allah ta samu dace da sunna fa da bi ina in nahawin min sa'in sai ta ce a kamata ƙwarya koko shi wannan koko da aka kamata yana da kwatankwacin girman sa'a guda ce bi ina in nahawin nahawin nan kaga sifa ne na ina yasa aka yi masa tanwini jama da tanwini nahawin min sa'il fa bi sai ta yi wanka da shi wato tana masu practical wa afadat ala ra'atiha ta ɗibi ruwa ta watsa a kanta ta wanke ta wanke wa bainana wa bainaha hijabun amma tsakaninmu da ita akwai hijabi wai za su altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wa'a'i hijabi zalika a saharin lukulubikum wa kulubihinna tare da cewa ba zai aure ta ba an gane ko kuma tare da cewa shi ma a ba salama akwai kusanci duk da haka ta sa hijabi a tsakani ma'ana sutura ba hijabi na kyalle da mata ke sawa ba فابتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب تنونا مصر يبدأ كميني annabi sallallahu alaihi wasallam ne ke wanka izan ashe akwai bukata gaya a lokacin da muke koyar da al'umma mu koya musu a aikace yakan sa wani ya jirgewa kuma dama mafi yawa aiki a aikace ya fi zance sai sa ka ga aikin duk da komin saukin aiki malam idan ba a yin shi ana gani ya ji kome ne wahala yanzu kun ga a cikin ayyukan ibada taimama yana cikin abin da ya fi sauki amma na san wani da za a taimama mana taimama sai da buce saboda yana ta karanta ana karanta mashi ne amma ba a yi practical ba an gane ko قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون وبهز وجدي أبو عبد الله وهاري كينا يتي يزيد بن هارون ياتي هكذا بهز تجد منابو بهز الله يجيك أنت يقام مكة يتجن كي أنغانيكو sunan shi kenan sunan baban shi asad akan ce mashi bahzu bin asad an gane ko wal jiddi da kuma jiddi abdulmalik sunan shi akan ce mashi aljiddi an fahimta ko abdulmalik aljiddi to wani lokaci lakabin mutum ko nasaban mutum ta takan rinjaye a sunan shi sai sa wani sai ya tsufa duk matasa ba su san sunan shi ba yawa abinda aka sani dan kande sai eh, wannan alkunya dan kande shi aka sani ko baba mai jaki waye baba mai jaki akwai lokacin da aka je daura aure fa kanin uban yaro shine mai ansa yazo zo <laughs> sai ya faɗi sunan da suke faɗi irin na abin nan ta bahaushe ta al'ada ka gaya mana sunan shi na yanka kasan shi bahaushe in baka faɗi sunan yanka ba ba za a ɗaura aure ba ko da duk duniya ta san ka da wannan suna ka ce mashi sunan shi dan kumbo haka zai yadda ba sai ka ce alhassan ko ahmadu ko muhammadu sannan zai yadda sai ya tsuru tsuru wane sunan dan naka sai ina zuwa sai fito cikin jama'a yana ta kalle kalle dana wani sunan shi <laughs> ah. abinda ya sa kun ga anan shi ma an ambace shi wani jibbiyu amma ba a ambaci mene ba sunansa kawai sai aka ah, wadatu da mene dangantakarsa an gane allah ta samun daji ah, an aisha afuwan an shi'ubata shi kuma ya aljibiyu na ce sunan shi Malik ko shi kuma ya samu daga wane shi'uba shi uba sananne ne mun sha faɗin sunan shi a nan ko kuma dangantakansa shi uba ƙadar sa'id ya ce ai gwargwadon sa'i guda ne sai wanka ne radiyallahu ta'ala wa arbaha ala kulli halin kamar yadda na faɗi farko kafin na karanta hadisin babin cewa abinda hadisi yake gaya mana illatul ma shine malamai an zo babin alola ko wanka sukan ce wa qillatul ma'i ila haddin na daga cikin mustahabban alwala ko mustahabban wankan tsarki ruwa ya zan ɗan kaɗan amma ba a ce maka dole sai ka ba domin wannan sa'in guda da ake magana wani kafarsa kawai za ta shanye wani kuma zai wankan har ya wani zai yi wankan har ya saboda yadda jikinsa yake حدثنا عبد Abdullahi بن Muhammad. قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا زهير عن أبي إسحاق قال ثنا أبو جعفر أنه قال حكني أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك ساع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر kana yakfi man huwa awfa minka sha'ra wa khayran minka ثم أمنا في ثوب رضي الله تعالى عنه آه إمام البخاري يناشي منا عبد الله بن محمد المسندي من حديثي shi kuma yana cewa ya haye bin adam ya haya ɗan adam mutumin kufa ne shi yi mana hadisi shi kuma yana cewa sana zuhairun zuhairu ya mana hadisi zuhairu ibn mu'awiya al-kufi ba mu'awiya khalifa ba radiyallahu anhu shi mutumin kufa ne kasan iraki an abi ishaqa shi kuma zuhairu ya samo daga baban ishaqa amr bin abdullahi subayi rahimahullah kala abu ja'afar shi kuma yana cewa abu ja'afar shi ya mana hadisi abu ja'afar yana cikin alilbai muhammad bin ali bin husaini an gane shi abu ja'afar shi ne wanda bukan ji akan ce mashi albakir abu ja'afar albakir kila kun taba ji sun dai ba a bakin yan shi'a ba mutumin kirki ne yawa ɓata sunarsa suke da wasu abubuwan da bai dace ba ha sha hadisi yana cewa annahu kana inda jabir bin abdullah ya kasance wajen jabir dan abdullahi jabir dan abdullahi sahabi ne yace na kasance wajen jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda huwa wa abuhu da shi da mahaifinsa wane ne mahaifinsa hmm? shine ake ce mashi zainul abidina an gane زين الآبدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنقانيكو زين الآبدين wato mutum ne mai kwarjini mai mutunci mai sanin darajar jama'a wata rana ya shiga masallaci akwai duhu wani bawan Allah yana zaune bai sani ba sai ya dan taka kafan shi sai ya yi mashi karan tsaye wani mahaukaci ne wannan wani sakarai ne wannan sai ka yi haƙuri ba mahaukaci ba ne bawan Allah ba sa ka rai ba ne ba da sani na ne haka ba taho taho ka yi kamo shi ka yi ga kowa yake gaya ba haka ya sa ko ka yi fushi ka san abin da za ka bari algazabu ne, haka malamai suke cewa fushi hauka ne mutum ya fushi zai faɗa abin da zai dana sani mutum ya fushi zai shiga wani yanayin da zai koma daga baya yana dana sani mutum in ya fushi zai aikata abin da zai yi nadama shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wasiyarsa da aka ce yi mani wasiya yake la taghdab kama dada mihara fa qala maza la taghdab saboda yanzu ka rabu da hayyacinka kuma kalla ma kai fushi ba kai zalunci ba kai fushi yanzu da yaro karami zai zo ya mare ka in kai fushi kaga kila hannunka ya yi ukun nashi sannan ƙarfin ku ba ɗaya ba to in kai fushi kila sai ka tattabka mashi mari ta dama ta hagu kuma ba a yi sa'a ba haka haɗa mashi da ƙafa haka yi maka? Eh? an gane ai asbahal mazlumu zaliman wanda yake ganin an zalince shi ya koma kuma shine zalimi shi yasa Allah yake falyafu wal yasfahu domin duk lokacin da za ka yi intiƙami yana da wuya ka yi daidai da yadda aka yi maka to in kuma ka yi ya wuce yadda aka yi maka kai kuma ka yi zalunci ko mari aka sauke maka to ka yi la'akari da yadda saukar take in ka tashi maidawa ka maida daidai da yadda aka yi maka fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum shine adala islamiyya to in ko ba za ka iya ba a wala in sabartum fa huwa khayrun lis-sabirin fasbiru ma sabarka illa lillah saboda haka falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfir Allahu lakum in an baku ku yafe kawai kuma kuna da yawa wanda kuka yi ubangiji ku ba ku sanya yaje muku an gane ko ya kama hanyar ya kama shi suka je gidan shi to ya sa kaya mai kyau a jikin shi da ya shiga sai ya tube kayan ya ninke ya linke sannan ya ɗauki jaka ya cika da zinar sai ya zo ya ba shi kayan ya ce to ga wannan a ɗan kasa, ga wannan a yi tefani sai ya zama sarkin shi <laughs> an gane ko ta hadu ta habu kenan eh, mai kyauta yakan samu masoya mai hanawa kuma ya tsara makansa makiya a to ana alhajin Allah alhajin Allah sai dai a ga kana walwala cikin cikin cinka da shanka da suturanka da abin hawanka da gidanka kullum sai an canza mashi ganti ne shekara amma ga makocinka garin shi ya gurgure daga titi ana kallon matan shi ko jama'a musulmi ku ji mun maganar nan Kana turo shinkafa da tuwon shinkafa da gurgurariyar cinyan kaza ta hariyan gidanka ko a bolan gidanka shi kuma bai sami hatsin da zai yi kunu ba ya zai soka yana da wahala jiblatin nufusu ala hubbi a ahsana ilaiha an ɗabi'antar da zukata wajen ƙaunar mai mai kyautata mata wanda yake kyautata mata hmm? a dayan nasu ba'aduhumu li ba'adin tuwalladu fi qulubihimul mahabba Allah ka sa mu dace to daga nan sai ya zama surkin shi wa indahu qaumun yace da ni da babana Zainul Abidina Ali bin Husaini muka zo wajen Jabir bin Abdullah as-Sahabi al-Jalil wa indahu qaumun mun zo muka iske shi da wasu al'umma fasaluhu anil busri suna fatawa kenan sai suka nemi fatawa yaya wankan tsarki yake faƙala ya fi ka sa'un to ruwan da za a yi wankan da shi fa sai ya ce masu kai gwargwadon sa'i guda ya ishe ka an gane ai yanzu akwai butar da ta kai sa'i uku akwai wata rundume miyan buta kakace ita za ka ɗauka gaje kai wankan tsarki katuwa karamin yaro bai daga ta ina jiba da ruwa ka dauki yar daidai mai tsukakkiyar baki don da in ka zuwa ba zai ne ba ma ke sa'i guda ya ishe ka faƙala rajulun sai wani mutum da ba a ambaci sunan shi ba kun san akwai wani ɗabi'a in kuna karanta hadisai za ku ga kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man satara musulima satara kullahu fi duniya wal akhirah duk wanda ya kokarin rufa ma musulmi asiri to Allah zai rufa asirinsa duniya da kiyama in aka ci kuma aka ci shi yasa duk wani abu in ba na yabo bane yana da wahala ka ji an ambaci wanda ya yi saboda tafiya a kan mutunta ɗan adam mutunta ɗan adam mu da wannan muhimmi ne in ko abu ne na yabo sai ka ji an ambaci wanda ya yi to mu yi ƙoƙari mu rinka tsabbaka irin waɗannan darussa duniya mafi yawa an zama kuda mai kuda shi zuba. layan zai illa ala jiruhin shi kullum ya zo jikinka so yana cewa ba a ji waje to hanyar sadarwar ne kila ta samu matsala to kaji tun da sajima ake samun matsala to Allah ya gyara mana hmm? a ah, to ainihin suna amfana ko bai tsaruwa ba ciki yana yi yawwa ah, shi guda in ya zo jikinka dukkan labiyayye ne amma yana neman wajen gyambo ne to kaka zama kuda kai kullum aibin mutum kake nema mm-hmm. ba wanda yake man zallazi ma sa'a qaf wa man lahu al-husna faqat duk duniya ga yamin wanda bai da nashi babu kamala ga Allah ne shi kadai in ka dauki wannan zaka huta kuma zaka zauna lafiya Allah kawai ke da kamala amma ni da kai muna iya kuskure in ne zan kuskuren ka zan nema to na daidai ni ba zan huta ba sannan ni kuma Allah ba zai rufa nawa ba saboda ina neman kunyata ta ne wannan ba daidai ba ne a tarbiyyarmu na musulunci Allah ta ba mu ikon koyi faƙala rajulun ma ya fi ne sai wani mutum ya ce ni ba zai ishe ni ba manan na fiya ce ni ba zai ishe ni ba ka yi wanka da shi ina فقال جابر جابر حديثي yake kai sai جابر ya ce kana من man huwa auka minka أي aiko sa'i yana isan wanda ya fi yawan gashi sun san yana da gashi sosai sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa hairan minka wanda ya fi a wajenmu da wajen ubangiji an gane ku wato bi kadarin su'ali bi kadarin jawabi shine mafi kasan to bi kadarin su'ali dai bi kadarin jawabi sun ma'ammana min sauri. bayan ya gama fatawa sai mana limanci tufa ɗaya ke jikinsa waye masu limanci jajir shi ne mafi inganci akwai masu maidawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai jabir da sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu a'lam wannan yana da jaddada mana mas'alatu killatil ma'i mas'alatu killatil ma'i wato mas'alan karanta ruwan alura muhimmi da Allah mu kula ko karanta ruwan wankan sarki eh inda saye ake da sadan gaske kamar yadda ake sayan fetur da ke da wani da fiyo wata ɗaya zai yi na gaya maka fiyo wata ɗaya a ya kusa lita ko <laughs> ya ga kafin ya yi wanka sai ya nemi cin dunin 200 na ruwa sai ya gyara domin hmm? gode Allah da ya sanya ruwa cikin sauƙi bai tsananta mana ba bai kuma sanya a hannun wani ba wannan yana nuna akwai halarci ta yi sallah da tufa ɗaya inda ya rufe maka al'awa musamman ma mazalla ba. sai dai kada mu manta na daga cikin tarbiyyar da musulunci ya mana ana son sanda za ka yi sallah ka yi shiga mai kyau ka haɗu an gane ko saboda aya tana cewa kudu zina ta inda kulle masjidin aikin inda kulle sala don haka muke wasiya gare ni gare mu idan sana'arka yana da dan wani abu na kazanta to dan Allah ka rinka ije kayan sallah na musamman wani zai jirgima kila yana gyaran mota to ka zo ka shiga sahu da riga dubbakin mai kaga akwai cutar da ma wanda ke kawo sannan kuma ubangijin da za ka girmama shi kai masa sujjada baka kaddara shi yadda ya cancanta ba ma qadarullah haqqa qadri domin yana daga cikin girmamawa wanda kake girmamawa za ka kai masa ziyara ta shi sai cikin hai'a wadda take mai kyau me yasa in an ce yallaɓai na neman ka gwamna ko shugaban ƙasa ko mai gari sai ka ga ka tuɗa rigar da ke jikinka ka canza wata ko ba a haka to ina kuma ubangijin shugaban ƙasa ko mai gari Hmm? shi yasa malam mai risala yake cewa menene fa'alaihi al-musalli yunaji rabbahu fa'alaihi an yata'ahhaba li zalika mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ne na haka duk wani tattali na mai ganawa ka yi ka san da wa ka gana Allah shi yasa aka ce ka je kai tsarki ka wanke kazanta sannan ka zo jikinka na bayyana wanda baka rufe da tufa ba ka wanwanke su hmm? shi ne alola ai alola yanzu zan yi alola ai kaga hannaye na zan wanke kaga hamma sai na ja hannuni ga duk da ba dogon hannu ne ba in wanke fuska in yi shafan kai in wanke sawaye sha wahala kafin in gana da ubangiji na tattali ne don in san girman wanda zan gana kuma na daga cikin girmamawa na san ba za ka je gaidar kwamitin da kake son ya baka yasa kana neman auren ka tafi a wannan sufar ba ko za a je turiki kenan wanda yin ya nishaɗi ma sai ce ya fasa ga balantana ubangijin turiki muna fatan za a kula abu أبو نعيم kala كان ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما رواه أبو نعيم حديثنا تحكي أولا بالي yake haddasa abu nu'aym abu nu'aym ne mana hadisi mun ta karanta abu nu'aym a baya ko wa zai tuna mana sunan shi wannan alkunyan shi ne wa zai tuna mana to sai dai ni kenan fadalu bin dukai sunan shi kenan abu nu'aym ai baban wani aka ce baban nu'aym an gane ko fadalu bin dukai Allah ya ji kansa قال سنا ابن عيينة to ibin uyayna kuma fa wa zai gaya mana sunan shi a wannan mun fadi ya fito dozin na'am Allah ya ma albarka sufyan ibn uyayna an muke cewa akwai sufyan sauri akwai sufyan ibn uyayna ka san tantance kowannen su yana da fa'ida don ka san wayar waito ruwaya na'am an amri an amri shi kuma ya ce ya samo daga amur amur shi ma sananne ne don da yanzu ne zai maka walƙiya ka sha karantawa ka sha jin ana cewa amur bini dina. na san da faɗin haka da yawa za ku san ba bako ne ba an gane ko to to ba kowane amur ake nufi ba nan ana nufin amur bini dina. an gane ko Allah ta'ala ya ji kansa <clears throat> shi kuma ya ce an jabir bin zaidin ya samu daga jabir dan zaidu ali bin abbasin daga dan babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibn abbas abdullahi ko dan abbas abbas bin abdul muttalib dan uwan haihuwan mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa maimunata sayidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da na na maimuna kana filani min ina'in wahi sun zan sukan yi wanka da mataki daya mai eh, da bokiti daya ba a raba ma yanzu ba wanka ba wani ko abinci bai ki da matai shi wai kacce raina shi wani raini kuma <laughs> sai ka ji wani magana ko kacce raina ne to wani raini ai kaman wani liman ne da ya taba ce ma matai shi kin tsaraina ne ba ki san daraja na da mukami na ba ne <laughs> idan kina son ki san waye ni ki zo juma'a <laughs> ki kai yadda dubbai za su zauna su yi shirin suna sauharuna sai ta tsaki ta harare shi ta ce kai awa kai awa ina rufa maka asiri in ka isa kana da daraja suna ganin darajanka yadda kake zuwa mun cikin dare ka bullo ta ɗakinka haka an gane aiki. kaga za ka yi sallar za su tsaya za su bika ka hau mimbari ka ba ni sanda to inna kai da kunna azimu a a hankali ai kai rainanne ne in dai a wajen su ne yawwa yanzu ta sa mai gari ya mata dokin kara Allah ya sa mu dace Allah ka kara mana rahama hmm, ai ta hakuri da juna daga maimuna allah ya kara mata yadda cewa sukan yi wanka a mataki daya fala abu abdullahi abu abdullahi ya ce ka na bin uyainata ibin uyaina ya kasance ya kulu asiran daga baya ya ce a nibina abbas mun samo daga dan abbas an maimunata daga maimuna وصحيهما روى أبو نعيم أما Wato a kira شيني سلسلة a نعيم kai tsaye zuwa سيزوى دواني عائشة كل هذا بمبنشن wanda aka ce sahihin da wanda kuma aka ce ba sahihin ba a ruwayan farko haddasuna abu nu'aini shi ya salsala har zuwa ga na na maimunan. sana ibn uyayna an alrin an jabir bin zaid an ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa maimunata kana yagtasilani min ina'in wahibin an gane ko Allah ka datar da mu inda wani abu da za mu ɗauka a nan Tabi'a ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bilastina ba mata ɗaya yake ma ba yakan yi wanka da matansa ɗaya bayan ɗaya wannan zai ƙara shakuwa tsakanin ma'aura da fahimtar juna tsakanin ma'aura da haifar da zaman lafiya da lumana tsakanin ma'aura da kuma kullum ƙauna ya daɗa bunƙasa eh, <laughs> wani ya zo ya yi wanka sai mata shi ta je muhadara ta ji ana tace ma miji gemu sai ta rike matsefi sai za ta tallabo shi sai buge hannun yau ne rin shashanci ne kuma wannan <laughs> wai shashanci ne ma <laughs> haka ne to ta koyo ba sai kuma ta a ƙarshen rayuwa ba eh a ɗabi'a ta rayuwa kullum tana son tajididi eh tana son jididi a abinda ba a jididi a abinda yake shari'a ta ce sai ka ba to nan yadda aka ce haka za ka yi ina ga wannan za mu dakata insha Allah na farkon eh. a'a aiki shi ruwayan ba ta ɗan abbas ba ne shi an fada mashi ne da aikin kafin filifi na yanzu zan iya cewa misali malam aga ya gaya mun na ce ya samo daga wajen famko an gane ko ya sami bayanin cewa kaza ya auku sai kuma wani ya ce malan ada ya gaya min ya samo daga wajen mudi kaza ya auku an fahimta sai aka ce to ta bankan ta fi inganci wato hanyar bako ta fi hanya ta biyu inganci duka ba wai zancen iri ɗaya ne amma kila ni na kuskure amin an gani amin ake magana nan amma kuma duk matsalar da yake wallahu alam ah, muna fatan Allah ta samu da yake sai ta sa hannu a cikin wannan ruwa ya lalace ba zai zama mai sarfin da za a yi wankan sarfi da shi ba ba janaba ba in dai ba hannunta ne kuma da kashi ba an gane ko babu komai ruwa na nan mai tsarki kuma mai tsarkakewa insha Allah ba yanzu muke bayanin mace tana yin wanka da abuwan wankan namiji ba ba janaba yake da shi ba ya je ya yake da suna ya yi wanka bai taba ruwan ba ne da ya wankan ai ba zai yiwu ba ala kulla halin akwai abubuwa wanda yake ana amfani da alhukumul akali ne kawai baka ga ko kaza ta sa bakinta a ruwa ba sai a ce a zuba ba zai alola ba ko tsoron jawab yana da tsarki sai fakin akwai akwai najasa a bakin ku wanda ya canza ruwan amma ba abin nan ba duk waɗannan abubuwa ne hukunci ne kawai na cewar al'ada eh, ko mutum ya saka kashin kaji ya ce zai a alola da ana yi to ko kashin mutum ka taka ba za ka a alola ba sai dai ka je ka wanke kuma ko kashin ka ne ka dawo ka taka sai bayan kai kai kashin kuma bayan kayi alola to shi ne alolar ka ta ɓaci ko? yawa na? rake ma an kana shi aka ce ɗan zubar masa ko kaji ma wai yana ki yin zuba a gaban gaban cikin ma saboda danfa danfan shi ne ko yaya ne oho sai ka je ka sake in manja ma kana kin abinci yadda za a rigan ka zai ka sake a loda duka wannan hukunci ne na tunanin dan adam molanta kawai da shari'a ta akwai sauki sai dai ana son kuma tsafta yawa ana son tsafta na'am ba tambaya kenan to Allah ne na'am kan ji ba ke? Eh? wancan sashin aka yi ne eh, ne to haka ne mun maganan wanda ta sai da wayar ɗan uwarta saboda tana amfani da wayar wajen gantali kuma mata aure ce bo ta ce ta ci kudin a ba za ta ci kudin ba domin abinda ta yi ta yi jihari domin ta kashe fitina kila ba za ta sake samun layi ba kuma allah sa kwakwalwanta bai rike ba don haka wannan kudi za ta sama fashi ne ta hanyar da zai koma ga mai waya ba dai zai yi ta ɗauko kudin ta ce yaya wannan ki ne na wayar da kike shafin kike kiran farkanki kuke lalata ba kaga ba zai yi ba to amma sai ta juyar da kudin ta wata hanya wadda ta ga ya dace ya koma gare ta gida an fahimce ni Allah da sa mun dace na'am na'am Allah ya sa wanda zan iya ne eh kun kuna wanka ba ba su gudu ba wanka yawa mutum ba ya zama sai ka ce ɗabi'an mata kuma a da yayin zoke mata duban ɗaki ka zan su mata a wannan ba su cika kunya ba ku lura da kyau yanzu ka gani ko ɗan mata ne zoke mata ni bayi makarantu wanda za ka gani primary ko secondary sai ka ga yara uku ina za ku za mu bayi su kai su bamu sai dai ka yi ku ba ka cika damuwa da irin waɗannan abubuwan ba alhanin haramun ne babba a kamar matan ka ta iya haka ka bayi in kana su amma in kana tsugunin nan ba kira ba a san kira sai ya zama kamar tsugunin yara in an zo gona tun daga gidan hanya za a kira wando a ake ko ba haka suka yi ba ko haka muka yi muna kanana ko wannan ya koma kan tijin nan wannan ya koma kan tijin nan ana kai ana jira maimakon a yi minti goma ko kwata sai a kusa awa daya saboda sarki Allah ka dace da mu na'am mala'iku za su kushi za su leko a wannan ba gaskiya ba mala'iku su masallaki, ban ɗaki dandalin shekaru ne yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in zaka zo ban daki kayi addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith masallaci kuma aka ce dandalin mala'iku ne in zaka zo kanka ci tafarnuwa ko danyen albasa ko ka sha taba ko wani abu dai da zai cutar da bayin Allah nan da suke masallaci an fahimta ko amma maganin wai za su leko su yi mene a bandaki ai su ba sa tashi ba sa fitari ba sa ci ba sa sha eh, aikinsu kawai bautan Allah wanda ake cewa mana hmm. ina rakiya ko ina alaikum da hadu da na to wai idan za ka je bayi hmm. za ka rakuka ana zuwa boda kai a da za idan ka shiga hmm. wai idan magana za su yi zaton ta gama ne haka wai kowa sai su a wannan yanayin sai su yi Allah ya zasu yi wato akwai abin da malamai suke kira hali kulkurfa wato wa'azin sirri mukan ce da hausa wa'azin sirri wanda za ka ji an tsara abu a tare idan ba ilimin shi kake da shi ba sai a rufa ka istace hukunci ne da dai sauran shi yasa ba a san an san ilimi wajen ɗan bid'a saboda yana iya rusa ka cikin bidiyar kai ba ka sani ba ko kuma yau da gobe ɗabi'unsa da yanayinsa ya yi na su rumarsa da kama ka ba za ka san da za ka shiga wasu abubuwa wanda ba su ke nan ba don haka yana da matuƙar muhimmanci duk wanda zai samantar da kai addini ya zama da ne na suna wannan kota sun ya ce babu shi a musulunci allah ki kare wa alaikum salam amin da mun duka ke sa mai na to ban kamo bayanin da na yi ba kila in ka tuna min na tuna na duk abinda zai sa ɗan adam maye ko a kira shi giya ko a kira shi kunu ko a kira shi koko ko a kira shi shari ko kurkura ko kurkura shaƙe ko ma menene kawai in dai wannan abin an san in an sha za a yi maye sunan shi giya kullum muskin khamr wa kullum khamr haram zaka ni na sha hayaki ne ka sha ka san akwai masu ƙona busasshen kashi suna shakan hayakin hakan yamma hakan yamma sukan sa ba fuskansa a mace wannan abin da turai na da kwarai Allah ta ba mu da cikin saboda haka ai me yasa malamai suke cewa ko kunu kai da yayi tsarin da za ka yi maye ya zama iya haramun ne ka sha Allah ya kare to ina ga a nan za mu tsaya mata Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu a duk abin da muke yi kai ba Allah ka gano sunan bai gano ba Al'amai ko wa kenan akwai wanda ya taimake shi ya gano الضحاك سليمان بن مهران الكوفي الله يسامح ذلك يا الله منا روحك da hikmarka da riwayarka da rahama da kake mubayinka ya ghafur ya wajud ya zal arshi majid ya fa'al bima yurid نسألك بأسمائك الحسنى ونصلي ونسلم على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تذكر الإسلام والمسلمين وتذل الشرك والمشركين وتدمر اعداء الدين وتنصر عبادك الموحدين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حفظنا بالاسلام قائمين وحفظنا بالاسلام الإسلام قادمين وحفظنا في الإسلام عاجبين ولا تسلم علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وبشر لموتانا وفج أسعانا واقض حوائجنا وحوائج إخواننا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم